22 ga watan rabi'un thani hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1435 daidai da 22 ga watan february shekara ta 2014 wannan shine kaset na hudu daga cikin kasusuwan karishen karatun mukaddimar fatwal hamawiyatul kubra mukaddimar da ainihin wato doktor hamad ibn abdul muhsin tuwajiri ya yi littafin alfatwal hamawiyatul kubra wallafan shekul islam ahmad bin abdulhalim ibn taimiyat harrani rahimahullah asalin littafin fatwal hamawiyatul kubra fatawa ce aka aiko wa shekul islam daga garin hama na ƙasar suriya ana masa tambaya game da matsalolin da suka shafi ayoyin sifat da hadisai waɗanda suke bayyana allah yana da wasu siffofi ana tambayar cewa allah gafarta malam yaya ya kamata a gudanar da waɗannan hadisai da waɗannan ayoyi a inda ibn taimiyya ya zauna tsakanin azahar da la'asar ya rubuta wannan littafi na fatwal hamawiyatul kubra a sheikh muhammadu awwal adam alalbani albani rahimahullah babban malaminmu na ainihin wato wannan makaranta ta darul hadisi salafiya ya karantar da wannan littafi na fatawar hamawiyatul kubra a cikin kasusuwa sama da casa'in ya fara karantar da wannan muƙaddima ta malam hamad a tuwejiri allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa sakamakon kisan gilla da wasu la'anannu suka yi masa muna fata allah ya karbi shahadarsa shi da matarsa umu abdulbarri da ɗansa abdullahi waɗanda suka yi wannan aiki ya allah ka tona asirin su duniya da lahira allah ka sanya su a cikin ƙasƙantattu a cikin duniya da lahira za mu ci gaba da karatu a inda muka kwana daga inda yake cewa walamma da khalal kala. kafin nan akwai tambihi guda ɗaya a wani kuskure da ya faru a karatun da muka yi a baya shine game da matsalan hadithin riwayan kutaibatu dan sa'id daga ibnu lahi'a a inda na ce isnadin bai inganta ba to bayan na tashi daga nan akwai dan uwa malam shifu ya mun tambihi akan cewa wannan riwaya tana daga cikin riwayoyin da ake ingantawa daga ibnu lahi'a idan kutaibatu dan sa'id malamin malaman hadisi ya riwaya daga ibnu lahi'a tana daga cikin ruwayoyin da ake ingantawa na je kuma na duba babu shakka haka abin yake a sheikh muhammadu nasiru dinar albani ma ya rana ta isnadin amma daga baya ya dawo ya tabbatar da cewa kuskure ne ya inganta sakamakon maganda da imamu zahabi ya yi a cikin tarihin shi kutubatu dan sa'id din a cikin littafin siyaru a alamin nubala don haka wannan riwaya ta ainihin tirmizi game da cewa an tambayi na umar game da sassauci ga mai azumi idan ya je jihadi zai iya karya azumi inda sayyidina umar ya ba da labarin cewa sun yi yaƙi hasso biyu tare da annabi sallallahu alaihi wasallama yaƙin badar da fatuhu makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da izini a karya azumi saboda a samu karfin yin yaƙi a samu karfin jihadi wannan isnadi zai zama ingantacce ne insha Allah Allah ya saka mu dan uwa malam shi su da alheri akan wannan tambihi za mu tashi inda malam yake cewa walamma dakhala alqal'ata wa sara dakhila suriha nazara ilaihi wa qala faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'azab a lokacin da ibnu taymiya ya shiga wannan kala wato wannan gidan yari na garin dimashq bayan da aka zo aka tafi da shi daga gidan shi aka kai shi wannan wuri aka shigar da shi wasara dakhila suriha ya samu kanshi a cikin kewayen wannan katangu na wannan gidan yari nazara ilaihi sai ya kalli katangun gidan yarin wa qala sai ya karanta wannan aya ta suratul hadid cewa fadriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma sai aka sha makance tsakankaninsu da katanga wadda take da kofa batinuhu fihi rahma ta cikin kofan akwai rahama wa zahiruhu min qibali al'azab ta kuma gaban shi ainihin wato ta zahirin abin da ake gani na gabansa yana ɗauke da azaba ma'ana yana tamathuli da wannan aya cewa mutanen da suka sa shi a cikin wannan gidan yari su a tsammanin su sun shiga da shi cikin azaba ne shi ko a yadda yake ji da yadda ya samu kanshi to yana ganin cewa wannan rahama ce ya samu kanshi a ciki kamar yadda ya ta faɗa tun kafin a gona lam yakun ashekhu awwala man dakhala sijin malam hamadu tuwaijiri ya ce ibn taimiyya ba shine farkon mutumin da ya shiga gidan yari ba bal sabaqahu ila hadha tariqin ulama kafin shi an samu malamai da suka gabace shi zuwa shiga wannan hanya wal'a'imma, da limamai su ainihin ibn hanbal ahmad ibn hanbal an sa shi a gidan yari saboda mas'ala ta khalqul qur'an inda ya kafe cewa sai dai a faɗa abin da Allah ya faɗa game da qur'ani cewa qur'ani siffa ce daga cikin siffofin Allah zancen Allah ne a inda sarakuna suka haɗa kai da malamai da ainihin attajiran gari suka ta azabtar da bayan Allah akan wannan matsala ya zama Amadu dan hambali shine limamin sunna da ya rike tutar faɗan gaskiya komai ɗacinta a wannan lokaci ya sha wahala matuka aka kulle shi aka yi ta dukan shi aka yi ta aiwata shi haka ainihin wato al'imam a numan ibn thabit abu hanifatan nu'man rahimahullah shi ma haka aka kama shi aka kulle shi saboda ya ƙi karɓan alƙalanci an yi an yi da shi ya ce ba zai karɓa ba haka dai aka yi ta malamai na sunna irin wannan wulaƙanci da ta'addanci shine yake ishara cewa bal ila سبقه إلى هذا الطريق humul an biya uwar والرسل to kafin ma a kai ga malamai annabawa da manzanni ma sun samu wannan ainihin wato jarabawa a rayuwarsu kowa da ya san kisa shahararriya ta annabi yusufa qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma unani ilai. wanda shi da kanshi ma ya ce saboda fitinar da ya samu kanshi a ciki tsakanin mata da mazaje da sarakuna da ainihin mutanen gari ya zaɓi gara ma a je a kulle shi a gidan yari haka ko suka je suka kulle shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa sai dai shekara goma sha biyu dindi a gidan yari annabin Allah ne alkarim ibnul karim ibnul karim babba dan manya dan masu daraja annabi dan annabi jikan annabi ta taba kunna annabi amma haka aka kama shi aka zarkama shi a cikin gidan yari aka rufe ba tare da haƙƙi ba ashe kaga wannan wata sunna ce irin abin da ya ambata a baya fa hadhihi aidan sunnatun jariya kama malamai da kulle su da azabtar da su bisa zalunci ina fata mun fahimci wannan da za ka ɗauki duk wani littafi na tarajimul ulama ka fara bibiyan shi kana karantawa za ka yi ta samu da dama sun sami irin waɗannan matsalolin kamu da kullewa da duka ba sabon abu bane game da malamai masu da'awa wa huwa limithli ha'ula'i kan nari lizzahabi ce shi kuwa kamawa da kullewa da duka ga ire-iren waɗannan malaman bai kasancewa komai sai ya zama kaman wuta ce idan ta shafi zinariya la tuziduhun naru illa safa'an wa naqa'a wuta ba ta ƙara ma zinare komai sai ƙara tace shi da ƙara haskaka shi samu safa ya zama tatacce wa naqa ya ƙara haske da daraja da haka da an kama malamiyan an kulle ba komai bane ɗaukaka ce gare shi ibnu taimiyya din a cikin tarihin shi ya tabbata a cikin waɗannan abubuwan da aka yi ta mishi akwai lokacin da sai da wani sarki ma ya nemi ibnu taimiyya ya bada fatawa a kashe malaman da suka sa aka mishi wannan zalunci ya ce a kyale su ya tafa dan alherus bayan an mishi wani daga cikin kamun da aka mai bayan an yi wata gwagwarmaya daga cikin irin dagar da aka yi ta yi tsakanin shi da malamai na bid'a sai wani sarki wanda su waɗannan malaman sun zalunce shi a zamanin sarautar ɗaya daga cikin magabatan ɗaya daga cikin magabatan sarakunan da suka gabaci shi wannan sarkin sai Allah ya kawo shi kan gadon sarauta ya nemi fatawa ibn ya ba shi dama ya kashe waɗannan malaman amma ibn timiya ya ce a to haka zaka ga wato malaman suna samun ɗaukaka da gwargwadon yadda suka samu wahala ko azaba ko takurawa ko tarnakaki daga sarakuna da malaman bid'a babu abin da zai kara ma malamai irin wannan abin sai ɗaukaka domin a lokacin da za a kama shi a rufe a lokacin wani zai ce kawai wannan malamin gaskiya yake faɗa kawai hujja shi kenan malamin nan gaskiya yake faɗa in ba da aka ba ba a kama shi ba ولهذا قال الشيخ كلمته المشهورة dan haka ne ibnu taimiyya ya faɗi maganar shi da take ta shahara daga gare shi da yake cewa ma yasna'u a ada'i bi abokan gabana me za su iya da ni ba abin da za su iya da ni ana jannati wa bustani fi sadri ya ce ni da aljannata da gonata duka suna cikin kirjina ma'ana duk abin da ke bukata yana cikin kirjina ilimina yana nan tare da ni don sun kwace littafai ko sun hana ni zama a majalisi oho ibn taimiyan ne dai yana nan ba canzawa in ruhtu fahiya ma'i la tufariquni yace duk sanda na fita da yamma ko da safe duk inda na shiga to wannan ilmomi suna tare da ni ba sa rabuwa da ni inna habasi khulwa a kama na a rufe to na samu kadaituwa ne na ibada wa qatli shahada a kama na a kashe na samu shahada ne wa ikhraji min baladi siyaha a ce in fita daga garinmu an bani dama ne na je ne yawo na gagari wannan magana tana cikin alwabil sayyib na ibn al-qayyim al-jawziya a shafi na 44 da kuma az-zailu ala tabaqatil hanabila a mujalladi na 4 shafi na 402 intaha maganar da ya ciro ta kare وقد كان هذا الامتحان والإيذاء للشيخ من أسباب انتشار دعوته وعلمه حقيقة wannan cutarwa da ainihin wato da wannan jarabta da ibn taymiya ya samu ta zama min asbabin tishari da'awatihi daga cikin dalilan da suka yada da'awarsa wa ilmihi da kuma iliminsa na daga cikin abin da yasa aka ji labarin shi a ko'ina al'amarin shi ya kai kowane lungu ambatan shi ya shahara a cikin kowace tabaka ta mutane sannan kuma ilimin shi ya yadu shine waɗannan kamawa da aka yi ta masa ya fi ihda rasailihi yana faɗa shi da kanshi a ɗaya daga cikin littattafan shi 'yan ƙanana saƙonnin da ya rubuta ya ce wa min sunatillahi annahu idza arada izharar dinihi aqama man yu'ariduhu yana daga cikin sunna Allah tsarin da Allah yake gudanar da wannan rayuwa shine annahu idza arada izhara dinihi idan Allah ya so ya bayyana addininsa aqama man yu'ariduhu sai ya tsaye da wasu wanda za su ja da addinin fa yuhiqqul haqqa bi kalimati sai Allah ya tabbatar da gaskiya da kalmomin shi na gaskiya wa yakdhifu bil haqqi ala al batil sai ya wurgi ƙarya ya wurga mata gaskiya fa yadmaguhu sai ta dargaza wannan ƙarya fa idha huwa za'i sai ƙarya ta zama shiƙaƙƙiya ta zama ƙura an shiƙe ta ta zama bata da saura ma'ana a lokacin da Allah ya tashi daga gaskiya to sai ya kawo wani a gefen gaskiyan ya zama shi kuma ba shi da aiki in banda gaba da gaskiya Daka ibn taimiya da Allah ya tashi daga shi sai Allah ya kawo sarakuna a daidai wannan zamani da malamai waɗanda suka dinga gaba da shi su ainihin wato sarakunan su haɗa kai da waɗannan malamai da waɗannan ainihin wato azzaluman alƙalai da masu fatawan mazhabobi suka yi ta rigima da gaba da ibn timiya sai allah ya dinga daga dawo shi haka allah ya yi ma ibn timiya in muka zo nan kasashen mu haka allah ya yi ma ɗan fodiyo da allah tashi daga ɗan fodiyo sai allah ya jarabci wasu sarakuna da wasu malamai da kyamar da awai shi sai allah ya ɗaga shi haka Allah ya yi ma da'awa irin ta Abubakar Gumi da Allah ya tashi daga da'awar shi sai Allah ya jarabci wasu sarakuna da wasu wasu malamai da kin da'awa suka yi ta gaba da ita haka Allah ya yi ma malam Jafar Mahmud Adam rahimahullahu haka Allah ya yi ma malamin mu Sheikh Muhammad Al-Awwal Adam Albani rahimahullahu duka waɗannan misalai ne na nan kurkusa da kowa a cikin mu ya san su kuma kowa zai iya yin analysis zai iya yin bayani akan yaya abun suka faru yaya abun ya faru suwaye da suwaye wanda suka nasaba kansa a matsayin makiya ga waɗannan da'awoyi na gaskiya wanda kuma a sanadiyar haka su suka yada da'awa ba su sani ba a lokacin da wani zai hau mumbari yana cewa ai hankali da wani gashi nan yana kan da littafin wani bature yana canza mutane sallah a lokacin a ranar wani zai fara jin labarin sufatu sala a bakin ka kai maki abun ka zai fara ji da ka sai fara tana to wai me a ciki da wannan yake ki sai ya tafi karantawa kawai mutanen makka ne a lokacin da suka sa wani a bakin kofa shigowa maka yana cewa duk wanda zai shiga inna nuhadhiruka gulama bani abdul muttalib fa innahu yaqulu kalaman yufariqu bihi bainal mar'i wa zawji muna tsoratar da kai in ka shiga maka ba ruwanka dan gidan banu abdul Kar ka kula shi Kar ka saurari maganar shi boka ne mai sihiri yana faɗan abin da ke raba mutane da su da 'yan uwansu a lokacin wani zai ce kai shi ko sai ya je ya ji mai wannan kaga su suka yada da'awa hum la yash'urun to shine kullum abin da yake faruwa irin haka a lokacin da wani zai je ya ba da fatawa ko ya ce kar a saurara ko ya je ya faɗa wani sarki ko ya je ya faɗa wani shugaba ya ce a zo a hana a lokacin abin yake yaduwa wani ta ce sunna Allah game da ainihin wato ya yaɗa da'awar shi ta gaskiya sai ya tada wasu wanda za su faɗa da ita sai su faɗan kuma su faɗi sai gaskiya ta ɗaukaka wannan magana tana cikin alfatawa a cikin mujalladi na 28 shafi na 57 da kuma alƙududuriya shafi na 300 da da ainihin hudu wadu yi ka ala shekh fi sijinihi shay'an fa shay'a haka aka ci gaba da tsananta wa ibnu taimiyya ana kuntata rayuwarsa a cikin wannan gidan yari a hankali a hankali wa muni'a dukhulut talamis aka fara hana shigan ɗalibai alai su je wurin shi da ana mai sassauci ɗaliban shi suna shiga su je su kai ziyara su yi fatawa su ji karatuttuka ya kara musu bayanai ya ainihin wato kara musu ƙwarin gwiwa daga nan sai aka ce duk wani wanda aka san ɗalibin shi ne ka ƙara barin shi shiga ana nan ana nan aka hana ma kowa kai mishi ziyara ko ɗalibai ko ba ɗalibai ba aka hana masu kawo mishi wasu abubuwa na buƙatun rayuwa da da ake bari a shiga mai da shi kamar abinci ko sutura ko wani abu komai aka hana thumma masadar marsumun bi ikhraj jami'i adwatil kitabati min indi sannan aka kawo kuma karar marsum wato takarda rubutacciya daga ofishin shugabanni cewa a fitar da duk wani abun rubutu da ke tare da shi littafai ne takaddu ne alƙalumma ne tawada ne duk a kwaci kamar yanzu a zamanance a ce a kwace kwamfutarsa a kwace littafan da ke hannun shi a kwace handset a kwace modem duk abin da aka san zai iya samun itisal da wani abu na ilimi a ce an kwace a raba shi da duniyar da yake ciki gaba ɗaya man'an lahu min ta'alif an yi haka ne dan a hana shi rubuce-rubuce saboda an ce a kawo shi a rufe ya zo ya ci gaba da rubuce-rubuce ga shi da sauri-sauri kamar aljani wajen rubutu ya ishe ka misali a ce wani littafi kamar wannan a ce tsakanin azar da la'asar mutum ya rubuta shi da dukkan waɗannan isa istishara da suke ciki wane ya ce kaza wane ya ce kaza duka da kayan ke wannan aikin ba tare da wai sai ya buɗe ko kuma irin da muke copy and paste a kwamfuta ba ba haka yake ba duka abin yana cikin kanshi yanzu wannan littafin aka ce kawai tsaya ka yi photocopy shi a tsakanin azar al'asar ayan baka aiki kawai ka dinga budewa kana sawa inji yana yana gurzawa photocopy kawai ba ba wai a ce ka sake typesetting din shi ko kuma ka karanta ka fahimta ba tsakanin azhar da asar jama'a kamar awa biyu ko awa uku da rabi to a irin wannan lokacin fa yake yin wannan rubutun to ma adaraka me zai rubuta a sati kenan me zai rubuta a wata da ka suka ga dai ba su ci riba ba yakin babu riba sai aka ce kai a raba shi da komai da yake tare da shi na kayan aikin shi na rubutu da haka aka kwace dukkanin abubuwan da ke tare da shi takaddu littattafai tawada alƙalami da sauransu duka akwaci. kwace da haka za mu zo mu ji cewa da dama daga cikin littafan da ya rubuta musamman a gidan yari a wannan kwanaki na ƙarshe sun bata domin duk sanda ya rubuta idan ɗaliban suka shigo yakan ba su su tafi da kwafi a je a kwafi wani lokaci yakan ce a dawo mai da littafi kaza zai kara bayani a ciki ko zai rage wani abu ya ce su san ɗauko mai rubutun hannun shi na littafi kaza su dawo mai da shi to daga lokacin da aka hana su shiga duk abubuwan da aka kwace dinnan na ƙarke a hannun shi gaba ɗaya waɗannan azzaluman sarakuna sun yi destroying ɗinsu ne ba su bari hannun kowa ya kai kansu ba kamar yadda kuma suka dinga bin ɗaliban daga baya suna kwacewa suna lalatawa suna threatening suna yin barazana cewa in aka ji labari ma cewa kana hujja da magana shi ka shiga uku wannan shine dalilin da yasa aka samu malam ibn abul izil hanafi ya yi ta maganganu yana kwafowa daga ibn taimiyya a sharhi da dahawiya amma baya faɗan cewa daga wane ne saboda daidai lokacin ana cikin asalin fitinar ne lokacin yana da matuka haɗari a samu wani abu da yake identifying ɗinka cewa kai kana da alaka da ibn timiya min karibin au lokacin yana da matuka haɗari zaman fitina ne zaka ji ɗaliban ma gaba ɗaya sai da aka watsa su suka bar garuruwan su suka gudu ƙauyuka kowa ya gudu wata tsohuwar kakashi ko dangin su na ƙauye je buya littafan kuma aka ɓoye wasu aka kwace wasu aka sace wasu suka ɓata wasu ruwa suka lalata amma da yake Allah ya yi alkawarin sai ya tabbatar da gaskiya ka duba iya waɗanda ma suka tsira ɗin sun ishi mutane abin ainihin alfahari da buga ƙirjin cewa lalle wannan malami ya bar ilmomi masu yawa Allah ya ji kanshi da rama ku ba da haza tafarraga tafarrugan tamman ibadati wal khalwa bi rabbih daga nan sai ibn timiya ya ainihin wato yi tafarrugi ya mika al'amarin shi gaba ɗaya zuwa ga ibada da bauta Allah wal khalwati bi rabbihi da kuma keɓantuwa da ubangijinsa ma'ana ta hanyar istighfari karatun alqur'ani hailala zikiri salatin annabi sallallahu alaihi wasallama tunani akan lahira nadama akan kurakurai da dai ayyuka na zuci ko na baki ko na gaba waɗanda suke na ibada ne tsantsa ya daina duk wani aiki da bai da alaka da ibada wa kana yukthiru min qira'atil qur'an wa tadarru'i ila Allah haka yawaita karatun alqur'ani da kuma yawan komawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wa qabla wafatihi bi bida'i bida'in wa 20 yawman kafin rasuwarsa da kamar kwanaki ashirin da wani abu kamar ashirin da biyu da uku ko da ɗaya kuma makamancin haka alamma bihi ba'adul marat sai wani rashin lafiya ya same shi fa baqiya ala hadhihi hala ya zauna a cikin wannan hali na rashin lafiya ila an wafahul ajrul mahtum har zuwa ajali na ƙarke ya riske shi filai lailatul ithnaini a cikin daren litinin ma'ana ran lahadi bayan rana ta faɗi kenan ko li asharin na min zulƙada a cikin kwanaki goma da suka saura na zulƙada ma'ana ya yi ashirin kenan da sanata tamanin wa 20 wa sabamiya shekara ta ɗari bakwai da ashirin takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama kwatankwacin shekara ɗari bakwai da bakwai kenan a yanzu rahimahullahu rahmatan wasi'a Allah ya ma ibnu taimiyya rahama rahama mai faɗi a daidai lokacin ne ya rasu daren litinin ainihin wato ashirin ga watan zulkada hijira annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 728 idan ka lissafa zai baka kwargwadon shekara 700 da shekara 7 yau da rasuwarsa Allah ya ji kanshi da rama ya cika wa qad fuji an nasu bi hadha khabar mutane sun samu kansu a cikin faji'a cikin tashin hankali da rudani sakamakon wannan labari aka ce ai ibn timiya ya rasu shikenan sai kowa ya shiga tashin hankali wanza a juli zalikan zi'ajan kafira mutane suka rude rudewa mai yawa sakamakon wannan rasuwa wa hadaru suka halarto wajen zurafatun wa furdana a cikin tawaga tawaga da kuma ɗaiɗaiwa mu da irin wannan shi muka gani ƙarar jama'a babu wani abu da za a ƙara sharhi anan wanda kowa bai gan shi ba nan za ka kowa zai fahimta wannan karatun wato mutane ne jama'a suna da ban mamaki da ban takaici ko da ke Allah ya riga wa jama'a baki ne annabi yusufa Allah ya ba da labarin shi laqad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinat fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bih hatta idza ahlaka qultum lan yab'ath Allahu min ba'di rasula Allah ya ce ai annabi Yusuf ya kawo muku gaskiya ya ku bani Isra'ila tunda amma da yana raye kuna ta shakka kuna ganin gaskiya ne ko ba gaskiya ba wannan abin fa mu ba za mu iya bi ba gaskiya akwai tsanani sai da ya mutu sai kuka ce kai ai manzo ne na kwarai kuma ba za mu a sake yin wani manzo bayan shi ba to wannan bakin da Allah Yahudawa shi yake bin mutane sanda malam albani yake raye yake karatu wata na sai a zo din nan ma baya cika duk inda zai je karatu sai ka ga wasu 'yan tsiraru ne kawai waɗanda suka riga suka haƙura da duk zagin da za a yi musu a duniyan nan a cikin dangi da 'yan uwa da abokan aiki sun haƙura su ne kawai suka iya zama su saurari karatun haka aka yi ma malam albani iyakar rayuwar shi aka mashi wannan jafayi haka aka yi ma malam ja'far sanda malam ja'far yake raye mu kaɗan ne kaɗan ne wanda ake cewa salafiya mu kaɗai ne muke sauraron shi mu kaɗai ne muka yarda cewa malam ja'far malami ne amma da gama garin ahalus sunna da malamai saura waɗanda ba su ma identifying kansu da sunna ba da 'yan kasuwa da sarakuna da kowa kyamashi suke haka aka yi malam albani namu Allah ji kansu gaba ɗaya. amma ana cewa sun mutu fa sai kowa ya ce wallahi mutanen kirki ne wallahi mutanen alheri ne ba a taɓa yin irinsu ba kai wannan malami bawan Allah ne ai ba mu san haka yake ba ka duba ga irin wannan dakikanci jama'a kuma bayan 'yan kwanaki sai mutane su koma yadda suke to shine wannan din cewa kultum lan yaba atallahu min ba'di rasula amma kuma idan wani manzon ya sai ku sake karyatawa tunda za ka samu kuma waɗannan the same mutane su ne kuma suka karyata dukkanin annabawan da suka zo bayan shi ba su ne suka karyata annabi musa ba banu isra'ila ko ba su bane da dukkan sauran annabawa ba su ne masu yanka annabawa ba me yasa ba su tana kuskuren da suka yi a baya game da al'amarin yusufa ba su ce kai duk sanda wani annabi ya zo mai imani kawai to shine irin abin da yake faruwa a yanzu shine kaga ya faru lokacin da aka yi wannan waƙi'a ta ainihin kashe malam Allah ya an shahadarsa ka ji kowa da makiya da masoya da musulmi da munafukai da arna tsantsan arna kowa ya fito yana cewa mutumin kirki ne shi kuma wannan suna faɗa ne daga cikin zuciyarsu khalisan Allah ba zai basu ba sai ya makare sun faɗi wannan gaskiya amma kuma da daman su wannan bai isa ya sa su yi damar gaba ɗaya abin suke yi su ainihin amayar da gubar da ke cikin tunaninsu su ɗauki gaskiya ba to wannan ya za ka yi kenan da mutane jama'a ba ka iya da mutane inna na ta hadiman ahbabt to shine ya faru da ibn timiya ana cewa ya rasu sai gaba ɗaya duniyar ƙasar sham ta ɗauka cewa an yi rashi ai babban malami wali ya mutu malamin Allah ya mutu shi shikenan mun shiga uku ba za a sake malami irin shi ba kai jama'a dama an ce karshen duniya Allah zai ɗauke malamai ta hanyar mutuwa ba za a sake malami irin su ba kowa ya ta faɗan abin da ya ga dama to ya kamata mutane su hankali kar mutum ya bari ya samu kanshi a cikin irin wannan ya kamata kowa ya shiga tetayin shi duk inda ka ji gaskiya jama'a to ka karɓe ta kawai babu ruwanka da waye yake faɗa in ya zan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi recommending a karɓi gaskiya har daga gun shedan yace ma Abu Huraira sadaqaka wa huwa kazu kaga dai ƙarshen gaba kenan wannan annabin Allah ne shugaban manzani wannan kuma shedan ne wanda ya alƙawarin batar da al'ummar da ainihin wato waɗannan annabawa suke so su shirya amma da ya faɗi gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gaskiya ce to dan me yasa zaka ce dan mutum baya ƙungiyarka. ko ɗariƙarka ko baya bin irin take-taken da awaka shikenan duk abin da ya faɗa kuskure ne ko da gaskiya ne kana ji kana gani kuma wai kai ma malami ne waɗannan da suka fara ibn taimiyya da muke ta ambatansu ba malamai ne fa Shehunnai ne irin waɗannan ko sun fi ma waɗannan na zamanin makaratu duk waɗannan su abu hayyan su waɗannan da zaka zo ka ji ambata ibnu eh, eh, eh, jamilin da makamantansu akwai waɗanda har jana'izan ma tsoron zuwa suka ji jana'iza ibn timiya an ce akwai malamai guda uku da suka ji tsoron zuwa jana'iza ba don komai ba saboda in sun zo za a yi kashe su a wajen saboda gabar da aka sani suna da ita ko mu ma na akwai watakila akwai wani malami wanda ya kasa zuwa saboda ya san yau za a iya cin naman shi danye sanin da aka yana da gaba da da'awar malam albani ina fata mun fahimci wannan watakila mu da muke nan kusa ba za mu iya sani ba saboda gaba daya ba za ka iya sanin waye ya zo ba saboda yawan jama'a duk duniya ce ta zo to amma akwai wani na nan watakila daga baya za a gano cewa ai wane bai zo ba me yasa saboda yana tsoron ya zo mutane suka ganshi za a ce wannan munafiki ne kawai sai a kakkarya shi a wajen ai mutsu mutsu da shi Allah shi da mu shikenan wa hadaru zurafatin wa furdana lil mutane suka fara halalta a bakin wannan gidan yari haisu kana maujudan inda yake ciki wa humul khatabu wannan tashin hankali ya rikita su gaba ɗaya wa katil matajiru aka rarrafa kasuwanni babu kasuwanci ranar babu kasuwa babu motan haya babu a caɓa duk ko ina a rufe ba gidan abinci yadda dai kaga ya faru kwatankwacin makonni uku kenan yanzu ko yadda kaga ya faru a garin na haka abin ya faru jama'a ko ina a rufe ba hanya babu inda za a yi parking babu inda za a shiga a tafi cikin jin daɗi sai cikin matsatsi da taron jama'a wa zakara akhuhu zainuddin zai kana yashabuhu fi sijnihi dan uwansa zainuddini wanda ya kasance yana tare da shi a cikin gidan yarin ya ba da labarin cewa annahu kana yaqra'u huwa wa akhuhu alquran fi dakhil sijin cewa ibn taymiya ya kasance ran da zai rasu a daidai sa'in da ajalin shi ya cika yana katon alqur'ani ne a cikin wannan gidan yari wa anna akhira man taha ilaihi shehu qubaila wafatihi qawluhu ta'ala ga aya da take yace ta karshen abin da ya karanta karken rayuwarsa ya zo daidai kan wannan aya da Allah yake cewa innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir daidai na aka zara da shi sotul kamar kaji tafa'uli wato wani arashi da Allah ya kaddara mishi cewa yana karanta wata aya da take da alaka da irin mutumin da ake sa ran shi ɗaya daga cikinsu ne su ne almuttaqina da alkawarin da Allah ya musu cewa lallai masu jin tsoron Allah fi jannatin wa nahar suna cikin aljannai wa nahar da kogi fi maq'adi sidiqin akan wata kujera ta gaskiya inda malikin muqtadir a wajen Allah sarki din nan mai kaddara za a ɗaura su akan kujeru na alfarma sannan a cikin aljannai na alfarma ga koguna na alfarma daidai nan ya kawo wannan karatu allah ya zare ran shi allah ya ji kan shi da rahama ma'ana malaman sunna duk inda ka bi labarinsu haka suke cikawa da tafa'uli da arashi mai ban sha'awa al'imamu abu zur'atar razi in ba na manta ba haka aka ce da zai cika sai da ya jawo isnadi ga baki ɗaya har zuwa kan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah to bai karasa da kala janna din ba kawai sai Allah ya ci zararin shi haka malam albani namu Allah ya ji shi da rahama Allah ya karbi shahadar shi Allah ya ɗauka darajar shi waɗanda ya cika a gaban su suka ba da shaida karɓaɓɓe shaida cewa ya yi kalmar shahada bila adadin ba a san ƙirgar kalmar shahadar da yi ba tun ana jin muryarsa har aka ga sai dai labban ne kawai suke motsawa har Allah ya zarara sarki ya tabbata ga Allah kamar yadda wani malami ya faɗa a cikin wani taro da malamai suka yi duk wanda Allah baya son shi Allah ba zai bar shi irin wannan cikawa ba duk wanda kaga ya cika irin haka to alama ne akan cewa Allah yana son irin wannan mutumin mutumin banza Allah ba zai bar shi irin wannan cikawa ba zai je wata mutuwa ne can za ta zama abin takaici abin tsoro da ba da ainihin wato a mummunan tunani game da makomashi to haka duk in ka bi tarihin malaman sunna haka za ka ji suna irin wannan cikawa wani sai ya yi sujuda yana cikin sujuda kawai sai a zararan shi wani a kashe shi yana cikin karantarwa wani a kashe shi ya taso daga karantarwa wani a kashe shi yana limanci wani ya je cikin ainihin wato arafa ana tsayo arafa ya mutu duk ga tarihin na a cikin littafin sunna ga sunan a cikin musamman littafin sirar alamin nubala ka ji gaba ɗaya tarihohin na haka suke wani yana rungumar sayul bukhari yana cikin nazari wani yana katun Alƙur'ani. wani yana sallah asuba wani yana haka dai ayyukan alkhairi suke cikawa a cikin yinsu wal a'malu da'iman bil khawatim Allah ya sa mu cika da imani ya Allah ka sa mu mu bi kaukaba waɗannan mutanen kirki amin wa gusila shekul islami wa kuffina wa sulli alaihi fil jami'ul umawi an yi ma ibn taimiyya wanka da likafani da sallah a masallacin aljami'ul umawi masallacin banu umayya na ainihin wato nan birnin dimashq wa qad hadarahu jammun ghafirun minan nasi. tarin jama'a mai yawa suka halarci jana'iza hatta waƙafu marsusina har ya zama tsayuwarsu tsayuwa ce irin ta jikin bulo da bulo kamar an gina su kamar an gina jikin mutane jiki da jiki rassan fi dakhil jami'i haka jiki da jiki a mammanne a cikin masallacin la ya tamakkanu ahadun sujuda illa bi kuflatin li kasarati babu wanda ya iya sujuda a sallar azhar da aka yi kafin a rufe shi kenan saboda ya mutu da dare aka zo da asuba aka yi mishi wanka da sauransu sai da aka yi sallar azhar sannan aka yi mushi ainihin wato sallah to an fara yin sallah azhar sannan aka yi sallah jana'iza wannan sallah azhar ne yake ishara anan dan kai haka kaje ya ambaci sujuda cewa mutane sun manne da jikinsu yadda ba a iya yin sujuda duk wanda ya je janaiza malam jafar haka ya faru shi ma irin haka ya faru aka rasa inda za a sa mutane gaba ɗaya garin kano sai da ya cikai batsi da jama'a to haka kuma ya faru anan yadda mutane suka yi ta roƙo suna hankoran cewa don allah a ɗaga musu kafa kada a yi jana'izan malam albani rahimahullahu sai an yi sallah azhar da ba san da za a yi ba kuma a garin nan domin mutanen da suka halarci jana'izan kwata-kwata ba su fi rabin waɗanda suka yi niyyar zuwa ba saboda karfe goma na safe aka ci amma tun kafin bakwai na safe garin nan ya cika gaba ɗaya saboda akwai waɗanda cin cikin daren suka baro garuruwansu akwai wanda suka taho daga ƙasashen ƙetare cikin daren nan daga kamaru daga ghana daga nijar akwai wani suka taho daga lagos tun cikin daren da ba jira sai gari ya waye ba to da an haƙura aka ce sai bayan azar sallah azar ɗin da za a yi da irin haka zai faru da ita ita ma kuma da sai an rasa da za a yi movin ɗin gawawakin daga nan zuwa dambo sai an rasa da za a yi din ɗinsu kowa dai ya gani a hakan ma aka ƙari to wannan shine darajar malaman sunna jama'a shine ɗaukakar da suke samu kowa zai zo yana so ya identifying ɗin kanshi da su bayan sun shuɗe وذكر ابن كثير أنه لم يتخلف عن حضورها أحد من أهل العلم إلا ثلاثة نفر ابن كثير الدمشقي يا بعد labarin cewa babu wanda ya ki zuwa gun jana'izan nan daga cikin waɗanda ake gani malamai ne in ban da mutum uku wahum su ne ibnu jamila akwai malam ɗan jamila wasadru akwai wani alƙali mai suna asadar alkali ne na mazhabin ainihin a abin nan mazhabin abu hanifa hanafiya walƙaf jaƙiyu da kuma malam ali ibn dawud alƙaf jaƙi waɗannan malaman guda uku saboda sun sani cewa an san su sun shahara da gaba da ibn timiya ba su kaɗai ba ne akwai wanda su ma sun shahara da gaba kamar da muka ambata irin su abu hayyan da makamantansu to waɗannan su wasu su riga sun mutu da haka ba su da matsala da wannan rana amma waɗannan suna raye suna gari amma sun ji tsoron su zo wajen jana'iza saboda mene wa zakara ibnu kathirin ya ambata cewa anna haula ishtaharu bi adawati shekhi waɗannan sun shahara da gaba da ibn taimiyya fakhtafau da aka suka ɓuya haufan ala anfusihim minan nasi saboda suna tsoron abin da mutane za su iya musu yace ka duba bidaya wa nihaya cikin mujalladi na goma sha hudu shafi na ɗari talatin da tara waƙar sulliya alaihi azuhura an mashi sallah ne daidai lokacin azhar walan yudfan amma ba a samu halin rufe shi ba illa ƙurba la'asari sai gab da la'asar li zihar zihar saboda yawan cunkoso kamar yadda aka yi malam sallah nan karfe goma amma ba a samu aka rufe su a kabari ba sai wajen bayan karfe ɗaya saboda yawan cunkoso tafiyar da aka yi daga nan kafin aka yi dambo tafiyar kilomita sha biyar amma wajen awa uku suka ci hanya sai ka ce mutum za shi abuja saboda yawan mutane jama wasu zagayawa suka dinga ta cikin ƙauyuka suna ɓullowa ta wasu garuruwa wasu zagayawa suka dinga ta hanyar ta maraban jos na hanyar kaduna suna bullowa ta can wajen saminaka haka mutane suka dinga ɓullowa ta ko'ina cikin tawaga da ɗaiɗaiwa saboda su ci wannan ainihin wato waƙiya Allah ya ji kansu da rahama sai ce wadu fi na fi makabarati sufiya ila janibi akhihi sharafuddin abdullah an rufe shi a makabartar da aka fi da suna makabartar sufiya kusa da kabarin dan uwan shi mai suna sharafuddin abdullah suna da wasu al'adu ne a can na makabartu cewa ba irin yadda muke nan ai ta bin sahu ne ana jerawa ba a makabarta sai zama kowane family ko kowane kabila ko dangi ko mutanen anguwa suna da ɓangarensu wasu makabartun ma za ga akwai ɓangaren na maza daban na mata daban to da haka sisa za a iya rufe mutum kusa da wani nashi domin an bar nan an ce na mutanen kabila kaza ne nan na mutanen gida kaza ne nan na dangi kaza ne da haka duk wanda aka kawo daga cike shafi wannan ɓangaren sai a rufe shi a inda aka ware wa mutanen da yake da alaka da su ta dangantaka ko kusanci na makwabtaka ko makamancin haka da haka tana iya yiwuwa kenan ya zama tsakanin mutuwar wani da ɗan uwansa akwai tsawon lokaci amma kuma iya rufe su wuri guda saboda ba irin yadda mu muke yi ne a nan kawai ai ta bin layi duk wanda ya zo a saka shi a layi ba wallahu alam da haka aka rufe shi a wannan makabarta wa rahimallahu al-imama ahmada haisu qala Allah ya ji kan imamu ahmad dan hanbali wanda yake faɗan cewa qulu li ahlil bid'ah ku ce wa 'yan bid'a bainana wa bainakumul janaizu tsakaninmu da ku bambancinmu da ku shine jana'iza in dan bid'a ya mutu sai ka ga iyakan dattawan su ne kawai za su je su kai shi a cikin wani lungu ko kuma a yi ta kiɗa wajen kai shi amma idan malamin suna ya mutu ba kowa zai taho da talakawa da masu kuɗi da maza da mata da yara da manya da malamai da jahilai da masoya da maƙiya da masu neman lada da 'yan kallo kowa sai ka gan shi a wajen wani ma sai ka rasa wai yanzu wani ma ashe zai iya zuwa wannan wurin in ka ganshi sai ka dinga ta ka ga cewa kai a yadda ka ɗauki rayuwa inda nasu ne mutu komai yadda kake ganin yanayin ba za ka je ba amma sai ga su sun taho da musulmai da 'yan shi'a da 'yan ɗariƙa kowa saboda mene saboda bambanci tsakanin malaman sunna da malaman bid'a haka Allah ya tsara ya dinga bayyana wannan magana malai ce a duba littafin zakar hafiz ibn kathirin fil bidayati wan nihaya ibn kathirin ya ambaci wannan magana a cikin albidaya wan nihaya a cikin mujalladi na goma shafi na 342 min riwayati dara qutni daga ainihin riwaya imam dara qutni wa fi a cikin kuma juz'i na 14 shafi na 137 min riwayati abi usman as-sabuni anhu daga riwayan abu usmana as-sabuni anhu daga shi imamu ahmad din wa qala birzali malam birzali ya ce ba da iradi hadal asar bayan ya kawo wannan ainihin asarin sai ce wala shakka anna jinazata ahmad ibn hanbalin kanat ha'ilatan azimatan ce babu shakka jana'iza ahmad dan hanbali imamu ahlus sunnati wal jama'a ta kasance mai matukar girma ce bi sababi kasarati ahli baladi saboda yawan mutanen da ke cikin garin da ya rayu shine bagdad Baghdad da zalika saboda kuma taruwansu akan haka wa azimihim lahu saboda kuma gwargwadon rayuwarsa ibnu hanbal ya kasance abin girmamawa ne a wurinsu wa anna daulata kana tuhibbuhu kuma a daidai lokacin gwamnati ma tana ƙaunar shi wa shehu taqiyuddin ibnu taymiya tuwfiya bi baladihi dimashq shi ko ibnu taymiya ya rasu a garin shi na dimashku sham wa ahluha la ya shuruna la ya ya'shuruna ahla bagdad hina idin kasara a dai lokacin da mutanen garin dimashku ba su kai ɗaya bisa goma mutanen garin bagdada ba a wajen yawa walakin na ta ma'uli janazati amma duk da haka sun taru a gun jana'izarsa ijtima'an law jama'ahum sultanun kahirun taruwar da inda wani sarki wanda yake mai tirsasawa zai tara su wa diwanun hasiru ko wani ofishi wanda zai iya ƙididdige su lama balagu hadhihi kasarata da ba za su tare irin wannan yawan ba Allah ta jama'u fi janazati irin yawan da suka hadu a jana'izarsa wanta hau ilaiha irin yawan da suka tike zuwa gare shi hadha ma annar rajula mata bil qala wannan ko da yake ibn taymiya ya mutu ne a cikin gidan yari mahbusan yana tsare min jihati sultan sarki ne ya tsare shi ma'ana wannan malam albirzali albirzali yana mana comparing ne yana mana wato mukarana ne tsakanin ibn taimiya da ahmad ibn hanbal ahmad ibn hanbali da ya rasu babu shakka jana'izar ta kasance mashhuda wa ha'ila amma ga dalilai na farko garin bagdad babban gari ne mai cike da mutane sannan mutanen garin suna matukar ƙaunar shi hadda sarakunan garin a daidai lokacin ya wayi gari abin kauna ne a wurin kowa saboda an riga an wuce daga da aka yi ta halkul qur'an an riga an gane gaskiya ya zama mahbubu ladal jami' daka kuma yaro su ne a gidan shi sannan kuma asima ce ta gwamnati gwamnatin tana yi da shi daka duk wanda ya je gurin watakila ma ya je ne saboda gwamnatin da haka aka taru taruwa mai ban mamaki dama babban gari ne kuma wannan malami ana san shi gwamnati tana yi da shi yana tashi ibn taimiyya fa mutanen garin ba su kai ɗaya bisa goma mutanen bagdad ba daidai lokacin da ya rasu sannan kuma yana daidai lokacin da ake kin shi ake gaba da shi mutanen gari na kin shi sarakuna suna kin shi sannan kuma ya mutu a tsare ne a gidan yari ya kamata wasu masu ji tsoron idan an gansu za a ce ɗaliban shi ne a kama su madda haka wannan bai hana mutane taruwa ba taruwar da inda sarkin garin ne ce su taru ba su taru ba inda wani ofishi ne ce su taru za a kirga su ko za a raba musu wani hasafi wani dividend na demokrasi ba za su taru ba kamar yadda ya faru da mala albani rahimahullah mutanen da suke raye a nan garin tun zamanin turawa su suka ba mu labari a ranar wannan jana'iza cewa ba su taɓa ganin taro ba kowane iri ne irin wannan a garin nan tun da aka fa Zariya ba a taba ganin dan adam ya cika zaria da sunan taron siyasa ko taron biki ko naɗin sarauta ko buɗe wani sabon ofishi ko kwamishinin wani aiki na wani ainihin wato gwamnati ko wani anniversary na wata hukuma kowane irin taro ne ba a taɓa gani ba a zaria tun da aka fata ba a taɓa ganin taron jana'iza ba a taɓa ganin taron da aka yi a jana'izar mala albani ba don za ka iya estimatin mutanen da nawa za ka estimate watakila ka ce da mutum dubu ɗari biyu ko sama da haka duk abin da zaka fara sai dai ka shaci faɗi gara kawai ka kwatanta cewa tun daga nan cikin gaskiya a da muke mutane ne har makabartar da mu sama da kilomita goma sha biyar wataƙila ya faka ko kilomita su tun daga nan da muke haccan duka mutane ne ba ka tsinke to kaga irin wannan shine kai kwatancen da za ka yi sai a iya gane yawan mutanen amma baka yi saka kwatanta su da yawan lamba ba ina fata mun fahimci wannan to kaga na ibnu taymiya sun fi kama da irin na mala albani shine a lokacin da kafin rasuwar shi gwamnati na ƙin shi mutanen gari suna ƙin shi alhazan gari malamai 'yan boko kowa ƙin shi yake daga wanda zai ce ya cika zafi sai wanda zai ce ya cika alfahari sai wanda yake cewa ina ya samo kuɗi yake wannan ayyuka sai wanda yake cewa ba shi da malami sai wanda yake cewa wayo shi karatu ne duk dai kowa na da abin da yake faɗa duk ba haka ake faɗa ba galibin mu nan sai da muka bata da duk mutanen da muke cikin su yan uwa sirkai dangi iyaye kafin muka zama mun zama yan makarantar nan saboda dai kawai wai muna zuwa karatun albani wasu mu ba sa iya ma ambatan sunan shi a matsayin malamin su a wasu wurare suna dai zuwa karatun amma idan sun je wani za su zama kawai su yi shiru saboda a zauna lafiya magana gaskiya ko ba ka bane jama'a saboda tsabar kiyayya da mutane suke gwada mushi na rantse da Allah yadda kaga ana kin shi din haka ake ibn taymiya a lokacin ha kuma aka ki irin malam ja'far wasu ma ba su taba jin cewa za su iya zuwa masallacin dorai shi sallah ba sai a ranar suka je suka yi sallar juma'a a magadan kayan ita kanta masallacin dorai ma na usman bin affan wasu ba su ma taba tsammanin sun yi sallah a wajen ta karbu ba amma sai ga a gidan malam ja'far suna sallar juma'a ranar da aka kashe shi ina fata mun fahimci wannan to haka ya faru irin wannan malamai ne waɗanda ba a yi da su kaga malam jafar a lokacin ma riga sun bata da gwamnatin kano ba a yi da shi ana tunanin ma wani irin sharri za a mai ne aka zo wannan waƙi a ta faru amma haka allah cikin ikon shi nuna darajar wannan bawa na shi to haka kuma ta faru da malam albani ana ana ƙin shi dankali ne sha kushe ana ci ana kushewa kowa na cin more shi saboda ko su gwamnatin suna cin more shi wane ne malamin da ke kwantar da al'umma ainihin wato hankali ya ce kada a yi bore jama'a ko an cuce ku ku yi haƙuri ku ci gaba da neman 'yancin ku ta hanyar da doka ta tabbatar wanda aka cuce shi ya je kotu kullum magana mala albani kenan ko kuma ka yi haƙuri je ka ci gaba da karatu kullum magana da yake yi talakawa ɗalibai al'umma mutanen gari ku je ku koyi ilmomi da sana'o'i ku fita daga kuncin da kuke ciki ku samu makanku 'yanci da ku da 'ya'yanku ta hanyar yin karatu da sana'o'i kullum magana shi kenan yana yawan faɗan cewa idan kana ganin jahilci na da tsada ko ilimi kana da tsada to ka gwada tsadar jahilci yana yawan faɗan wannan magana to duk wanda ya tsaya akan haka ai babu mai cin more shi ma kamar gwamnati domin gwamnati ba abin take so illa mutane su zauna lafiya ita kuma ta ci gaba duk abin da ta yi ba tare da sun mata bore ba babu abin da take so da ya fi wannan duk abin da suna ta gaya wa mutane su yi haƙuri da duk abin da za musu shi take so ta faɗa mutane ko idan suka yi ilimi irin wannan na sunna to sun fi kowa zaman lafiya da haka ba alfahari ba mu jama'atu salafiya na nan zaria da nan najeriya gaba ɗaya an tabbatar da mun fi kowa zaman lafiya a ƙasar nan mu ne ba a taɓa jin mun yi rikici da kowa ba sai dai a tsogale mu duk inda za ka ji an yi wani fitina to mu ake tsogala ko dai in shi a tsogale mu ko 'yan ɗariƙa ko gwamnati ko 'yan sanda ko makamancin haka amma mu ba ma tsogala kowa kuma ko an tsogale mu ba ma mayarwa da tsogala sai mu mayar da abin da dokar ƙasar da muka yadda mu rayu a cikin ta ta Najeriya mai dokar ta faɗa wannan yasa tsawon zamani aka same mu cikin natsuwa a duk abin da muke duk abin da zo mana na zaman lafiya ko farin ciki ko na tashin hankali ko bakin ciki ba ma canzawa daga manhajin da muke walillahi alfadlu wal minna a takaice waɗannan mutane suka ainihin wato yake ambata mana shi malam ainihin albirzali yake ambata mana wannan muƙarana game da yadda al'amari ya kasance a jana'iza ta ainihin amadu dan hambali da kuma ibn taimiya allah ya ji kansu da rahama gaba ɗaya thumma zakara tashwiha badal muntasibina ila al-fiqh li shakhsiyatihi bainan nas sannan sai shi ibnu kathirin ya ci gaba da ambatan wato tashwe ƙoƙarin lalata ƙoƙarin faɗan munanan abubuwa na ba'adul muntasibi na ilal fiƙi na wasu masu dangantuwa zuwa ga fiƙi da shaksiyatihi wani sai ƙoƙarin lalata personality wato mutuntakar ibn taimiya bayanan nasi a tsakanin mutane wannan magana malam ya ce ka duba albidayatu wani nihaya a cikin mujalladi na goma sha hudu shafin 137 zuwa 138 wanzur kuma ka kalli taqrir al-hafiz ibn hajar ala radd al-wafir wato sanya albarka da ibn hajar yayin littafin ar-radd al-wafir a cikin shafi na 12 zuwa 13 bi tahqiqi muhammad ash-shaybani ma'ana ibn ibn kathirin ya ambaci wasu mutane waɗanda sanda ibn taymiya yake raye ko kuma bayan rasuwarsa saboda zindiƙanci da rashin son gaskiya sai da suka kokarin su ambaci abin da za su bata sunan shi ci to ai dai kaza ne ai ka ji irinta ai dai ai kaza ne sai an samu abin da za a faɗa wanda ko da a ɓoye ne mutum dai sai ya faɗa saboda din da kai da maki gaskiya to yana nan fa a cikin ƙeye gaske shi dubi dai abu sufiyan lokacin yana kafiri duk da an rantsar da shi cewa ba zai faɗi ƙarya ba a garin wannan sarki ko sannan kuma an sa mutane a baya an ce idan ya karya ku karyata shi amma duk da haka sai da ya samu inda ya sakala wata makarkashiya a cikin maganganun shi da ya zo cewa yanzu tsakaninmu da muhammadu sallallahu alaihi wasallama akwai alkawari na huduna na zaman lafiya na shekaru kaza sai ya ce amma ba mu sani ba ko yana shirya mana wani makirci wannan magana ya faɗe ta a matsayin sharri ne dan ya sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai kulla musu makirci ba ya sani domin da manzo Allah ya taho umratul qaba da suka aiko a tambaye shi cewa suka yi ai kai an san ka baka karya alkawari baka makirci ya muka ji labarin ga kanan ka taho da makamai su suka da kan suka fara mutan an san ka baka karya alkawari kuma baka munafurci ta nuna cewa ashe suna da suna sanar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai munafurce su ba ba zai musu makirci ba amma me yasa eh, Abu Sufyan ne faɗi wannan magana saboda dama a lokacin kafiri ne yana da baƙaƙiyayya ga musulunci to da haka duk mutumin da yake da baƙaƙiyayya ga wani abu ba za a aminta akan ko da ya samu kanshi a wani condition zai sa mishi faɗan gaskiya ba za a aminta akan gaskiya shi ba ta yiwu a cikinta zai iya saƙa wata guba ina fata mun gane wannan da ka yi ambaci irin maganganun waɗannan mutane amma kaga abun abun farin ciki wasunsu ma ko sunansu ba a sake jin labari ba sai irin haka a faɗi sunansu a cikin tarihin shi a ce kaza wane da wane sun mai kaza da aka mutanen da aka ce za a ba da za a tarihin mala albani suke jin tsoro wai sunansu zai fito su daina jin tsoro su ma wannan karama ce gari su saboda wannan ne kadai zai sa a ji labarin sunansu bayan sun shuɗe in ana tarihin albani a ji labarin wana wane ya taɓa faɗa da shi to kuma me yasa mutum yake jin tsoron a rubuta bai ji tsoron yin faɗan ba me yasa yake jin tsoro shin sharri za a mai ba fa sharri za a mai ba abin da ya faru ne kawai za a faɗa kamar yadda Allah ya dinga bada labarin da cewa ga abin da Fir'auna ya yi annabi Musa ga abin da Karuna ya yi na kafircewa ni'ima ga abin da Wane ya yi na kaza babu wanda kwaya ɗaya Allah ya mai shari duk abin da suka suka yi ne kawai Allah ya faɗa ba da labari ibratan li ulil albab to shine kuma wannan ta zama sunna a cikin tarihin malamai in kai kan tarihi Imam Malik za a ce maka gwamnan maka ko a lokacin shi wane kaza ya fada da shi amur bin hanbal za a ce a lokacin shi sarkin banu eh, banul abbas wane kaza ya fada da shi gashi kuma ibn taimiya malam wane kamar dan fodiyo zaka ji an ce su yunfa sun yi fada da shi sarakuna ne su ma kamar waɗannan su malam wane sun yi fada da shi su ma malamai ne kamar waɗannan da haka dole haka duk wanda ya samu kashe cikin wannan matsala haka zai haƙura dole tarihi ya tabbatar da wannan bayani idan ba a rubuta ba an zalunci tarihi dole haka zai haƙura a ambaci sunan shi da siffan shi da irin ɗabi'arsa